dam da kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ka tsakanin adam Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. fita kunya ma saboda. da kuɗi. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan yadda tsadar abincin kaji ke tilastawa masu kiwon su rufe gonaki a tarayyar Najeriya sakamakon asarar da suke tafkawa. Allah don Allah ka ba mu. bincike dai ya nuna wannan na faruwa ne sakamakon tsadar dangogin hatsi da ake hada abincin da su tun daga kan masara da kuma sinadaran da ake shigowa da su daga wajen kasar saboda tashin farashin dalar amurka a baya-bayan nan kungiyar masu kiwon kaji a kasar ta ce kusan kaso 70 na masu gonakin kiwon kajin sun rufe saboda a cewar su an zo gabar da ba za su iya jurewa ba Hajiya Maryam Ibrahim Wada na daga cikin waɗanda suka yanke shawarar jingina kiwon kaji a wannan lokaci, ko menene dalili? Ga ƙarin bayani da ta yi wa ɗaya daga cikin wakilanmu da ke kano'n Najeriya Abubakar Abdulkadir ɗan gambo. Gaskiya harka ce kwata-kwata kamar ake yin ta babu riba sai cuku misali. ka je ka siyi tsuntsaye ka yi burudin ɗinsu tun daga day old sun zo lokacin da za su fara maka point, of lay za su fara maka ah, za ka fara girbar abin da ka shuka to kuma sai ka ga abin ya zo ya zama ka gagarayi abu na farko ka ga kayan abubuwan raw materials da ake hada abinci idan mutum ya ce zai je ya sai abinci a wajen 'yan kasuwa dama ma wannan zancen ma ba namu ne ba to in kuma mutum ya ce zai haɗa nasa sometimes sai ka gani wanda muke haɗawa ɗin tsadarsa ta yi yawa kuma sannan baya ba mu sakamakon da muke so dole sai mun koma mun siyi na 'yan kasuwa shi kuma na 'yan kasuwan da zai baka result mai kyau ya yi tsada saboda haka zaka gani kaji ba sa bayar da abin da ake bukata misali kaji ba sa iya ci da kansu sai ka cika kudinka ka ka ciyar da su to kaga komai dan riba ake yi to wannan dalili na rashin samun wadatuwar abincin da su kajin za su ci a sauƙaƙe ya zamanto ya biya buƙatarsa har an samu wani abu shine dalilin da yasa muke ganin gaskiya babu riba akan al'amuran gara mu tattara kajin nan mu haƙura da su ko kuma ma mu rufe gonakin. Ko menene ya haddasa tsadar abincin kaji ga masu kiwo? Alhaji Ibrahim Muktar Sale guda ne daga cikin masu samar da abincin kaji a arewacin Najeriya. Ya kuma zayyana dalilan da suka haifar da wannan matsalar. Abin da ya kawo tsadar abincin kaji shine tun daga lokacin da aka samu cashless. Daga nan aka zo aka ringa sai da masara da araha su kuma masu karfi suka sayi masara ta koma wajensu cashless ma'ana tsarin nan na bana babban bakin najeriya kenan eh ne to daga nan da ya koma da ya koma nan sai ya zamto masu kuɗi su suke da control na wannan masara ita kuma masara ita ce 50% na abincin da ake hada kamar a misali leya ita kuma kamar uh, ah, superstar yakan ɗauki 60 wani abu percent na masara su da wani abu na masara to wannan shine ya kawo tsadar masara ta zo ana sai da masara har dubu sittin abinda muke sayan ta dubu goma sha bakwai a wancan lokacin a baya. Tanin kasa uku kenan. Tanin kasa uku har da dori a kai. Kuma sai zamto kamar kwai shi kwai muna sai da shi dubu a wancan lokacin muna sai da kwai dubu ɗaya da ɗari takwas da naira muna sayan masara akan dubu goma sha bakwai. to kuma sai zamto mun zo muna sai da kwai dubu ɗaya da ɗari shida da ɗari bakwai amma muna siyan masara kuma dubu sittin. idan na fahimce ka dai baya ga sarrafa abincin kajin kai ma kakan gudanar da kiwon kajin. a eh dama ni daga kiwon kaji ma na fara daga nan na koma nake sarrafa abincin kaji. Kuɗi, madam dr idris kyauta likitan dabbobi ne a kano ya ce matsalar da karancin gonakin kiwon kajin za ta haifar ga tattalin arziki tana da yawan gaske kasancewar akwai dimbin mutane da ke cin abinci a cikinta baya ga su likitocin dabbobin kagan na daya akwai barazanar tattalin arziki gonaki nawa ne suka rufe a kano mutane nawa ne suka rasa aikin yi wadda suke aiki a gurin directly suke kula da kaji nawa ne suke zuwa siya yara nawa ne suke dafa kwai suke yawo da shi a gari mutane nawa ne masu shayi da da masu kek da masu kasan kwai ana amfani da shi wajen pharmaceutical wajen harkar magani hada magunguna duk wa'annan kaga an shiga matsala <clears throat> kuma abin da ya jawo kaga idan kuma aka ce gonakin nan za su rufe lafiyar mutane za ta shiga matsala saboda a samu abinci da ah, mai ake cewa balance ration cheap balance ration mutane ne za su iya siyan nama su ci mutane nawa ne suke samun madara mai kyau misali za ga madara an haɗa ta da wata suna waken soya amma kwai ba wata ba yadda zaka canza zai wahala dai a mai gurbin sa zai wahala zai wahala kuma abubuwan da suka ja wannan abun kaga akwai tsada ta kayan hada abinci misali akwai kayayyakin da mu bamu da su a nan gurin shigo da su ake wasu kananan sinadarai ne kamar misali akwai abin da ake cewa lysine akwai methionine akwai premix ba da zaka hada abincin kaji ba wannan kuma wannan abubuwan shigowa da su ake daga waje da daloli ake su da su Gurzo shine shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta Najeriya reshen Kano ya ce matsalar tana da girman gaske saboda farashin yadda suke sayan masara a 'yan watannin baya ya ninka sau uku kuma kwai da kajin ke samarwa farashinsa baya sauyawa. To wannan matsala ce babba wanda duk wani tunani namu mun sa shi a ciki amma abu ne a faifai. Idan ka duba masara ita ce kashi saba'in cikin ɗari na abubuwan da ake da bukata domin a ci da kaza sannan hawa na biyu sai waken soya sai kuma dusa alkama sauran kuma sai 'yan amino acid da ake zubawa so in ka duba yadda farashin masara ya wani tashin goron zabi sannan akwai gasa wajen amfani da ita wato mutane na ci kaji na ci masana'antu na yi a watan Jun na wannan shekara muna sayan tan ɗin masara naira 230 amma a watan ogas ya kai 480 fiye da ninki biyu to da ya ninka sai kuma aka zo aka face sun bawa wato eh, walawala ta dan adam wanda zai iya sayan kayayyaki kullum sai ta matse musamman a najeriya sannan munan arewacin najeriya abin ya fi duka mu sosai a lokacin da muke sayan masara naira 230 muna sai da kiret ɗin kwai 1,900 da kuma ya kai 480 sai kasuwa ba ta ansa shi haka ma sai muke sayawa har 1,600 a gonaki faduwa kenan warwas su wannan kuma ya shafi kananan manoma manyan manoma wasu ma da suka rinka binne kwai a gona saboda ba ma mai ɗauka ne mafita game da wannan yanayi da masu kiwon kajin suka tsinci kai a ciki alhaji ibrahim muktar sale ya ce akwai bukatar gwamnatoci a najeriya su ɗauki matakai da ya zayyana kamar haka to gaskiya abin da muke tunani gwamnati ce za ta zo ta shiga ta tabbatar ita masarar nan kamar mu masu kiwon kaji muna samun ta cikin sauki ita ce kawai hanya mafi sauki bayan wannan tsadar masara kuma muna fuskantar irin kemikals ɗin da magungunan da muke ake shigo da su daga kasar waje ake shigo da su wajen hada abincin kaji a misali kamar emzans metonin lasin tozin benda to suna nan iri su wanda idan saboda tsadar dalar nan sai zamtu sun kara kuɗi mai yawan gaske su ma yanzu halin da muke ciki kenan misali kana cewar baka taba ganin irin eh, bala'i na da yake faruwa bana ba a tsawon shekarun da kai kusan 25 da kace kana wannan harka me yake faruwa yawa abin da yake faruwa shine saboda tsabar tsadar da abinci yi sai ya zamto mai gona ba zai iya ba zai iya ba kazarsa abinci saboda idan ya sai da kwan ba zai iya siya masa abinci da zai ba kaza ba za ka je gona ka je ka tarar da kaza ta bushe saboda tsabar rashin abinci ta zama kamar kwali haga wannan babban masifa ce ka zo ka ga mai gona malam ya kwanta bacci ya kasa bacci saboda tsabar tashin hankali ne yake ciki ka zo ka ga mai gona ya sai da kadararsa ya zo ya zuba mata ciko kenan ake yi ba ciko ake mai yawan gaske wallahi mai gida akwai mai gonar da na ji labarinsa mai wallahi dubu hamsin yake miliyan hamsin yake cikawa duk watan duniya ya ci da kajinsa. don ka baka da girma sai kana da kuɗi. To masu saurare da haka shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin Abubakar Abdulkadir dan gambo da ke Kanon, Najeriya. da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International musamman Hassan Alhassan Suleja da ya daidaita mana sauti. Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.